aka tsabtace na abubakar saboda shi dama bai sana'anta da nuhin girman kai ba ya ce wa ja'a fil bukhari haka bayani ya zo a cikin bukhari an abi huraira an nabi sallallahu alaihi wasallam daga daga abu huraira daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kala ce ma asfala min al ka'abain min al izari fa nar duk abin da ya wuce idon sa ya zama kasa ga idon sa daga madarmi fa huwa to shi ka yana cikin wuta hazihi ghalibatul ahadithil waridati fil isbal wannan shine mafi rinjayen hadisan da suka suka tusgo daga manzon Allah waɗanda suke magana akan isbali mafi yawa mai yake waɗanda suna mafi yawan hadisan da suka suka hito daga manzon Allah suna hani daga tuhan mutu ya wuce idon saudin sa yace wa idza ta'ammala hal qari'u idan mai karatu ya fahimci waɗanda hadisai waje wajada anna ba'daha mutlaqun idza ya samu sashin hadisai an yi idlaqin sake magana ba a bambance ba ba kayyade sai da girman kai ba wa ba mu muqayyadun bi dilkuya khuyala'i sashin hadisan kuma an dabaibai ce magana da cewa Allah yana hushi da wanda ya yi tuha ya wuce idon sau amma da girman kai ya ce wal ka'idatul usuliya ma'ana ka'ida ta wajen maluma usulul fiqi hiya hamlul mutlaqi alal muqayyadi in aka samu hadisin da ya saki magana kuma wanga ko yadda baibaici ya ce sai in an yi abu kaza ya ce to za a ɗauke wanda ya saki magana kai tsaye a yi amfani da wanda ya kayyade ina fatar an gane kamar yanzu kenan wanda ya kayyade da cewa in an yi da girman kai shi ake amfani da shi wancan da ya yi umumi dai za a dakatar da aiki da shi in suka haɗu irin hakan ga ya ce faya kunu lazi lam yuridil khuyala a gaira dakilin fil wa'idi kenan sai a ɗauki wanda ya yi tuha har ya wuce idon sau bai shiga cikin narko ba saboda aiki da muƙayyad allah ya katadi tahrim al-isbali wanda ke hukunta haramtar da wannan isbalin wali za qala imamu nawawi fi sharhi muslim don haka imamu nawawi ya fada a cikin sharhi muslim ma ya ati abinda zai zo na bayanai ya ce wa amma qauluhu sallallahu alaihi wa sallam amma maganar ma'aiki tsira da aminci Allah ya tabbata a gare shi al-musbilu izarahu ya ce fa ma'anahu almurhi lahu wanda ya sassauta wannan min nashi wanda ya sake shi Al aljaru lahu la'an wanda ya ja shi kasa yana mai takama wa hadha yukhasis umumal musbili izara yace wannan yana keɓance hadisan da suka yi magana akan wanda ya saki madarminsa wa yadullu ala annal murad bil wa'idi yace yana nuhi abin da ake nuhi da wannan narkon man jarrahu kula an wanda ya tuhan sai wuce ido sau da takama da jin kai kad rakhasa nabiyu sallallahu alaihi wasallam fi zalika li abi bakarin saboda manzo Allah ya wa abubakar rangwame kala yace lasta minhum kai baka cikin waɗanda suka yi don takama iz kana ya jurruhu li ghairil khuyala saboda na abubakar yana wuce idon saudi nan ne amma ba nuhin takama ba nuhin jin kai ba yace wa zahirul ahadisi fi taqayi fi taqayi fi dihi bil jarri khuyalan tadullu ala anna tahrima mukhassasun bil tana gwada muna wato inda aka haramta din na aka haramta tufa ya wuce idon sau inda aka yi nuhin jin kai wa hadha nasu shafi'i ala hazal farki kama zakarna yace wannan shine fahimta imamu shafi'i cewa in dai tuha bai ya wuce idon sau ba da nuhin takama ba don mutum yana kiyalis ko don yana wani aiki yace to bai shiga cikin wannan narkun ba yace ce wa ammal qadarul mustahabbu amma dai a sani abinda gurgudon da shari'a take so ga tufahi fi ma yanzilu ilaihi darful qamis wal izar abinda ake son ya sauka na abinda ya shafi Ɗarfin kamisi waton gehen riga zuwa ƙasa wal izari ko gehen wando ko madarmi zuwa ƙasa ya ci abin da aka so a shari'a fa nisfus shi ne ya zama rabin ƙauri guda biyu shi ake so tuhan mumini ya zama rabin ƙaurinsa kamar yadda mai risala ya ambata can cikin jumal ya ce izratul mu'mini fi nisfi saƙai wala ba'asa fi ma bai ka'abaini mai risala can cikin jumal ya ce tuhan mumini rabin kwaurinsa yake tsayi amma babu laihi ga abin da ya koro ma idon sau yana birbishinsa to shi ma ya ce wannan abin da aka yi so tuhon nan na mumini ya zama daidai rabin kwaurinsa ya ce wal ja'izu abin da halattacce shi ko kun abin da aka so daban da abin da ya halatta amma ba shi na an kaso ba kun gane yan uwa ya ce abin da halattacce shi ko ya ce ya ce abin da halattacce shine bila karahatin babu ce ilal ka abaidi abin da ya kai har zuwa idon sau guda wandon mutum da ya kai idon sau ɗinsa guda biyu amma bai gangara ba shi kuma wannan ya halatta babu karhanci ya ce fa ma nazala anil ka abaidi fa huwa mamnu'un ya ce amma duk abin da ya wuce idon sau ya yi kasa riga ce wando ne madarmi ne ko mina na ya wuce idon sau ya yi kasa ya ce tufa huwa mamnu hananne ne ya ce amma an raba abin kashi biyu ya ce fa in kana lilku ya la'i in ya wuce idon sau din ya yi kasa ne don takama fa huwa mamnu'un man ata harimin an hana shi hani irin na haramci an hana shi hani na irin haramci ya zama cikin kaba'irori ya ce wa illa faman utanzihin in ko a'a wucewar da ya yi ba na takama ba ne na zama kiyalis ɗaya ne shi wannan haka rayuwa ta yi take komi na shi saka-saka wallahi ba haka ya nuhi ba kuma ba yana nuhi don ya gwada jin kai ko wata takama ba aka ce to kenan hani ne na a tsaftace shi a tsarkake shi daga bari abin da a sabanin shari'a amma ba a rubuta mai zunubi kun gane yan uwa ya ce wa amal hadisu wa amal ahadisul mutallaka ya ce fi anna ma ta talka a bai nifafin dari waɗanda suka ce duk abin da ya zama ƙarƙashin idon sau yana cikin wuta falmuradu biya abin nuhi da waɗannan hadisai ma kana lil kuyala abin da ya zama na takama li'annahu mutlaqun fa wajaba hamluhu ala al muqayyad ya zama wajibi a dauke shi inda aka samu mai kayyadewa yace ila akhir kalami imami nawawi wallahu alam har zuwa dai karshen magana imam nawawi Allah ne ya sani a cikin sharhin muslimin to yana sauki ya ce wa ba'aduhum sashin malumma la ya rauna hamlal mutulaki mutulaki a hadisul isbali wasu malumma sun ce babu wani bambanci tsakanin almutulaku yana tiya da hukunci daban muqayyad yana tiya da hukunci daban ko wani yana nan babu wanda ka kore wani wasu malumma haka suka ta ana an gane ko wa inna ma ja'alu hadha min babi iktilafi sababi wal hukumi yace suka ce sun sanya wannan hadisan ta gehen saɓanin sanadiyya da hukunci ya ce wa izan kenan falayu humalu a hadu huma al'akari ba a gusar da wani hadisi don wani wannan da ya yi magana akan akan an hana gaba ɗaya yana nan wanga da ya ce an hana <coughs> in an yi don takama shi kuma yana nan suka ce kowane hadisi yana nan wasu haka suka ɗauka babu bambanci da wanda ya ce ya kayyade da ci sai an yi takama da wanda ya ce ma asfala min alka'abain fa fi nar kaga shi bai bambanta ba ko aka ce duk kowane hadisi aiki ne yana kowane hadisi ba ba wancan bai kore magana wannan duk da yana yi wa ai jami'i tsakanin su ina fatan an gane yace to wannan yace yace yace fi man jarra sababu la yace huwa anna Allah la yanzuru ilayhi cewa wanda duk ya ji atuwan sa kasa don takama Allah bai duba gare shi nazar rahmatin wa adafin Allah bai yi mashi dubi na rahama da tausayi wa ammal wa'idu fi man anzala sawbahu an ka abai amma narkon da aka yi game da hukuncin mutumin da ya saukar da sa karkashin idon saurinsa guda biyu annan nara lahuma wa hadahuma su za a keɓance mai in ya sa abinai ɗai ba don takama ba to za a keɓance musu azaba su nan kaɗai ba za a gami jiki gaba ɗaya ba ya ci tu al'ula amatu waccan hukuba gamewa an kai gaba ɗai ma'ana ga wanda ya yi takama azaba za ta shafi jikinsa gaba ɗaya an gane ko ya ce wani hukuba ta saliyatu juzi'iyatu ita ko hukuba ta biyu ita ko ta yanki ce wanda aka ce man jarra saubahu ko ya la'an man jarra eh, ma min ne fa aka ce wannan umumin da aka yi yana nuhin azaban mutum za ta tsaya baki iyakar inda aka wuce shari'a inda tuwa ya tabo inda ya kawo shari'a nan za a azabtar da shi da shi cikin wuta ranar tashiyar kiyama duk da shekaran yamma mun karanta dai aka ce akwai wani za a zama garwashi guda karkashin sa ko amma kuma sa tana tafasa don haka shi ma wanda ya ja tafasa don kiyalis ko wani abu za a yi mai azaba da azabtar da sa, nan inda ya wuce inda tuwansa ya wuce shari'a shi za a saka cikin wuta a azabtar da shi amma wanda ya yi da takamawa shi ko za a zartar da jikinsa gaba ɗaya za a kan da baya cikin wuta saboda kawai ya wuce iyaka da tufafi akan yana jin kansa to azaba za ta game shi gaba ɗaya babu babu kunde babu rai ga jikin shi ina fatar an gane bambanci kamar yadda suka faɗa ce wa ka kazalika sababu muktalafun fihima fa ahaduhuma jarra izarahu kwala saboda ɗayansu ya ja tuhansa ƙasa saboda takama wasani anzalahu ila asal min kiba min min kabihi bila kwala in na biyun ya saukar da tuhansa ƙasa ba don jin kai ba kawai don shi kiyalin na ba ruwa ne shi bai kosa yayi laifi ba kuma bai dauke shi wani abu ba a don haka aka ce za a azabtar da ƙwahakunsa na inda to ya wuce shari'a su dai za su shiga wuta kaga shi kan dai ba dan wuta na amma za a iska tafa kansa yana tafasa saboda wannan tahukansa guda biyu cikin wuta za a iska kansa na tafasa ranar tashiyar kiyama kaga shi dai bai wahala ba ko ba haka ba in ko ya dauke shi wahala ne to mi an magani in ya dauke shi wahala ne wannan a ƙasa ƙwahu ne cikin wuta kai ne ta tafasa ya yi tabbabbabu kamar an tafasa tukunya to ya kame kai ne daga wannan ɗabi'ar shi ko wancan an ambaci sa gamewa ce baki daya jikinsa gaba ɗaya za a ji cuta akan ya ya wuce iyaka da tuwahi akan takama yace ce wa hazal qawlu ahwadu fadi wagga magana ita ta kewayewa wa amma alqawlu alawwalu fa huwa asaqu min min haisu dalili amma magana ta farko ta cewa wanda yayi ba takama ba baya da komi yace ita ta inganci amma wajen gehen kewayewa shi kuma wagga magana da tarar da hukuncin ga tuka ce kowa ana yi mai azaba ita ta zama al ahwadu yace wa'aji wa kuma ita ta zama mai kyau min haisu ta wallahu ta'ala a ala wa alam wannan shine abin da malam basam ya kawo mana a cikin sharhin waɗanga hadisai guda uku Allah ya saka masa da alkhairi kuma bayanin sa bai bukata wani ƙarin sharhi Allah ubangiji ya babu ikon kiyayewa abinda za mu fahimta da na kiyales da wanda ya yi don jinkai duka hukuncin su akwai matsala abinda amma gani duk daga inda manzon Allah ya ce tuhan mumini ya tsaya da Allah mumini ya gwada mumini na ka gwada mumini kake ga tuwa ka gwada mumini kake masallaci ka gwada mumini kake kasuwa ka gwada mumini kake ofis da Allah ka gwada ma Allah ko ina nashi kake kar ka dauka in Allah ya maka ni'ima wajen satuwahi kai ba kai da Allah kana da ma Allah na daban gaskiya ai ka kaga <clears throat> to mutu ya kitta kai ne ga hadari Allah ubangiji ya tsare mu kuma nan zamu dakata insha Allah ina mai cewa allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullah

wanda ke can ana yin na kwamfuta kuma da wayoyi za a iya yin sa wanda su ma masu wannan fahimtar suna ganin akwai wani aiki da ake ciki in an ɗauki mutum hoto sai a shiga a yi wani editing ciki a canza mai halitta eh na gani ni abin ni an yi gare ni wani ya ɗauke ni hoto na zuwa hajji ni ce da allah ya min hoto din nan hab abin nan haɓɓuɗi ɗin nan sai yadda ya hidda ni gaba ɗaya na yayi min jan tufahi a gane na yayi min fararen tuwahi na yayi min darawani na yayi min babu rawani da ya gama hotunan ya bani sai ya hidda hotunan ya ce to ga ɗan wani abin da an kai ni ce ya kai kai shi ya ce ai haka nan muka yi da kwamfuta ni ce to Allah ka kaya shi bani shi nan ga saboda ya san bai ya ba kuma don Allah ka rage shi guri ka ya bani don haka ni ina da hakikin wani abin da ka faɗi na'am kun gane abin da mala ya ce ya ce cikin wannan abin photograph din nan wani aiki ya shiga na cewa ana iya amfani a gyara ma mutumin da mummuna kyawo ne a gyara mai hanci ne a ɗebe mai tambun da agarai kun gane ko ya ce wani aiki ya shiga kenan mutum ya taho da wani ɗan aiki na shiga da halitta Allah ni ce misali ni an gwada da ni hotuna ne ni ce amin amma sai aka zo aka hidda min hotuna na gaba ɗaya nan ina da jan rigarar da nake ban taɓa sa irin ta ba sai ga ta ayyo mini ina fatan an gane to kaga irin wannan yana shiga cikin irin wannan narkon don haka sai a yi taka zanzan shi yasa ni ce can bin usaiminu ya kawo maganganu masu yawa cikin can riyar ya ce shi hoton nan ya an ce shi hoton an yi rango mai to a kan mi ya ce shi kasa sai an dubi a kan mi an kayo shi in an yi <clears throat> don maslaha irin katin dan kasa ko eh, don passport ko don wani abu ya ce babu lai ya ce haka ɗai saboda an ce ayi yi mai kai ta ɗauka fotuna kai ta ɗauka fotuna babu gayar babu saboda ya ce shi ma wannan mutum bai hita cikin wannan narko saboda ya yi abinda ba wani dalili kuma mumini rayuwa ta yi ƙayyadar data ba ya yi sai abin da yake da maslaha gare in ya yi abin da bai da dogo wata maslaha ya ce to ya hita layi wallah allah yana iya kan da wannan hita layi don haka shi kan shi foto group din nan ya ce dole na mutum ya zama akan mi aka ɗauke shi foto akan maslaha mi idan wata maslaha ce ta ba makawa Shi shikenan babu komi musulunci a daruratu tubihul mahzuratu amma idan aka kawai na aika so ya cika alabon ya ta aika ma abokani nayi da sauransu Ko a dauke shi da amarya ta yace to wannan in ba wata dogo fa'ida mutu ya keta ya keta shari'a kuma lalle ya saurari hukuncin da Allah zai ta a alkiyama shi yasa ni ce in mun kai ga can gari na Salina yayi bayanai masu yawa da bayanan malumma in Allah so Allah kai mu zan karanta su baki da Allah ubangiji ya saka da alkhairi don haka dai ayi ta ka tsantsan ga hoton nan

<clears throat> irin wannan da aka ga aliyu ya sa an ka ce in amarat ka haza ko eh? Eh. in tuha ne wanda yadi ne da aka keɓance gabata barin saka shi saboda wani ya taɓa sa tuhon da ya keɓanta ga mata manzo Allah ya sa ta yi in dai har za a yi tsakani da Allah duk abin da manzon Allah ya tsawaci wani sahabi na yi da wannan abin bai kamata mu halatta ma kan shi in dai tsakani da Allah za a yi don haka nan cikin duk da muna da addini mu kuma addini yana ci gaba da waye muna kai kaloli ma da muka yi mu yi taka zanzan mu dubi abin da bai da shubha ba a tsawatar da wani a kai ne ba kamar irin jan kalan tufahi da ɗoruwan kalan tufahi wanda yake dab na hakan ga duka mu yi taka zanzan da su saboda mun ji an tsawaci wasu ko da dai akan makarhanci na dai da Allah mi mutum kai da abin da shari'a ta karhanta akai dai mi ya karuwa ga kaluluwa da yawa abin da ka haramta kaɗan ne cikin dubu abin da halaliya da da Allah mi mutum zai a ce shari'a ta tsawaci wani kai ka ga ah, kai kam so ka bai hana ka wannan bai ba tsakani da Allah mu yi mu yi kokari mu yi taka zanzan jamma ba irin ja ko wani irin ja ba hakan ga akwai ja wanda yake mai ɗaukar ido hakan ga shine an ka hana amma in don tuwa yana da wani ɗan jajjaja haka gare shi wanda bai ɗauka hankali din nan to bai da komi akwai rangwame amma jaɗin wanda yake mai ɗauka ido shi na an kara shi ma ɗorowar kalan da yake bayyane ɗorowa na shi na aka hana in abin da yake mai ɗan kala ne kaɗan na shari'a ba ta hana wannan abin ina fatar an gane amma duk kalan da aka tsawatar a can gaba to ya kamata mu ma mu tsawatu da waɗannan kalalu Allah ubangiji ya ba mu ikon kiyaye subhanakallahumma eh to ma da labari ya a yi aguri a yi aguri eh to ai ai bismillah in an ka ce kowa sai ya yi dole na zamu zamu dan samu rabin dare bismillah akan eh eh

manzo Allah ce man man man aqada uqudata summa nafaka fiha faqad sahara wanda ya kulla wani kulle yayi tofi a cikin sa don wani abu don kore wata cuta ko don ja wani amfani hakika yayi yayi sihiri wanda ya sihiri kuma wakata kafara hakika yayi kafirci a dubi sharhi ibnu kasir abba ayat abin ga suratul abin nan wa min sharri ghasikin idza waqaba din nan to nan wa min sharri nafasat fil uqadi nan da yayi bayani ga don haka akar maka Allah in an baka wata addu'a da ke sa mace ta yi ta hayyacinta kai ta ka tsantsar da abin nan don ina ganin cikin sunnan manzo Allah babu abin da ka hauka ta mutu ya bi ka ko akwai babu cikin sunan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam babu abin da ka hitar da mutum ga hayyaci nai na abin na amma dai ka roki Allah yi akwai alkhairi abin da a sunna in zaka nemi mace ka roki akwai alkhairi Allahumma Allahumma in astaghiruka astaqdiruka bi qudratika ko ba haka ba ka yi addu'a har karshe abin ta kunsa in Allah ya san akwai alkhairi zai tanye ka kai ne in Allah ya san babu alkhairi ko ya juya ta daga son ka ko ya juya ka kuma ka yi hakuri mumini in yabba Allah zabi yagga an sa abu kada ya ce a dole ra'ayi ne shi a ra'ayi ne bar abin ne yana wa alkhairi da cikin sa kadan ne kuma babu alkhairi ina fatan an gane akan makallahu wallahu alam to subhanaka allahumma wa bihamdika wa tabaraka ismuka ta'ala jadduka la ilaha ghayruka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh